بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمنا رب العالمين وهو مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara da godiyar ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya rama zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar asabar muna 20 daidai ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana shekara ta arba'in daidai wa daida in Allah tabaraka wa ta'ala ya so kuma za mu dora daga inda muka dakata a darasinmu da na gabata jiya muna cikin sura mai albarka suratu ali imran muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala amfani mu abin da muke karantawa wa alqur'ani ya ba mu karfin gwiwar yin aiki da shi ya kare mu daga dukkanin sharra da duniya da lahira insha Allah kamar da aka sani ita wannan sura mafi yawa tana karantar da mu ne, ma'ana rikice rikice wa'anda makiya musulunci nawa da na suke kokarin haddasawa a cikin musulunci suke kokarin haddasawa musulmi da musulunci rikice da cikin addini da yanda kuma Allah tabaraka wa ta'ala yake ta kare da mai cikin rikice da suke kokarin tsawa yake nuna gaskiyar tsoron addini tsantsar addini domin musulmi ne addini Allah tabaraka wa ta'ala ya mace mai ya fahimtar da addini kuma ya ba mu ikon aiwatar da addinin kamar yadda Allah ya ce aya ta gaba ta zama ta ayi wannan shahada dari da goma aya ta dari da goma sha takwas a cikin wannan aya wasu dari da goma sha takwas ana ma ne karanta mana yanzu Allah tabaraka wa ta'ala yana umurtan mu'minai yana gargadin masu imani da kada su kuskura ba riki waɗanda suke ba musulmi ba a matsayin aminai a matsayin kawaye na kudda wa'anda za su iya faɗe masarrar su kan abin da ke ƙarƙashin ƙasa nasu Allah tabaraka wa ta'ala sai kira masu imani yace ne bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan لا يعلونكم خبالا لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون نعم الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda kuke masu imani in dai daga su kuke koma imani ne to ga doka nan daga Allah ku bi ta dokar ko ita ce la tattakhudhu bi qanata min dunikum kada ku riki aminai waɗanda ba cikin ku take ba kullum nikan ce amini daban aboki daban aboki ya halaka ka iya yi da wanda yake ba musulmi ba aboki gurin aiki aboki gurin sana'a abokina yau da kullum a makaranta amma aminci shine mutumin da za ka iya nuna musarrafa kamar yadda malam yace ma'anar qala afiya wasu tattakin mutane tadlu lahum ala sirrakum ko in za ku nuna musarrafa ala sirrikum ina nuna ma sirrakum kada ku rike su min dunikum daga cikin wa'in da ba musulmi ba ya kasance duk aminin ka na kudda musulmi ne su waɗannan ko waɗanda ba musulmin nan ba biyan da kuke ganin kuna kwaɗa da su biyan da kuke ga sana'ar ku daya biyan da kuke ganin makarantar ku daya ko hanyar ku daya ko ma da kuke da kai ko akwai zumunta da bi a tsakanin Allah ya ce la ya'aluna kuma Kabala. ba ta sauka musu a wajen Allah su wata barna wacce za ta tafi ku to ba za su sauka ba za su yi inda za ta yi ba za su kokarin kashe wuta wuta ba wanda za ta shafi ka farki za ta ne wasu kuma suna guri a kullum suna kwana da wannan guri suna tashi da shi menene guri ma alikin ina ma ake wahala ina ma ake wani abu na wahala ya same ku ina ma wata masifa da yake ciki ta fada muku kullum abin da ke cikin zakatun su kenan Allah ya kada barat da babao min abwahi ai kalmomi na kiyayya kalmomi na gaba sun bayyana karara daga fatun bakunan su kullum kuna ji abin da ke fita a bakunan su maganganu ne masu nuna cin mutunci a gare ku maganganu ne masu nuna cewa ba ku isa ba maganganu ne masu nuna burin wata masifa ta dauka muku to wannan kenan Allah ya fito kusa ne fa wa ma suka fi sudurihim akbar abinda suka koya cikin zakatansu na kiyayya abinda suka koya cikin zakatansu na na yaya ga addinin nan naku akbar ya ci wanda suke bayyana wa girma ya ci wanda suke bayyana wa tsanani wanda ke cikin zakata kada bayyana lakum al-ayat Allah ya ce kai hakika mun bayyana muku ayoyin mu ba mun bayyana muku suwa ne ne ya ku suwa ne ne muke yanku mun bayyana muku yanda ya kamata ku yi ruku da mutane a wajen rayuwar duniya mun yi wannan ne dan ku biyo ɗan ayoyi ku yi aiki da su in kuntum ta'qilun in dai ku masu hankali ne in dai kuna da hankali to ku yi wa'annan ayoyin Allah kada ku yi riki wa'anda suke ya addinin ku a matsayin aminai na kudda ko ko da ko kuna da wata dangantaka tsakanin ku da kuke jini Allah ya ce ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitab hmm. وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيب قل موتوا بغيبكم إن الله عليم بذات الصدور نعم tabaraka تبارك وتعالى ya ce ha antum ulai قولنا nan tuhibbunahum za ku rika nuna soyayya ga kafirai har kuna daukar su matsayin aminai har kuna nuna sirrin ko sirrin gidajenku ko sirrin da ke tsakaninku da iyalanku ko abin da ke tsakaninku da ƴaƴanku ko abin da yake tsakaninku ma da addininku wala yuhibbunakum ko ba sa son ku lura mana ai ba sa ɗaukar ku matsayin aminai suna fade muku sirrorin Sirrinsu na addinin sirrin su na gurar ibada sirrinsu su cikin gidajen su ba sa so ku to ko kuma dan wa'in iri ne ko kamar ba ku da hankali za ku rika matsayin amina kuna nuna musu wannan sannan abu na gaba wasu ilmi ne da kitabi kulli ku kun imani dukkan tafan da Allah ya sauka baraka wa ta'ala kun imani da alqur'ani kun imani da injila ta annabi Isa kun yi imani da al-taura annabi Musa kudu kun yi imani da al-taura ga baki daya daga Allah kike kun yadda kuma da suka zo ta hannun annabawa Allah su ko ba su imani da nasu al-Qur'ani ba mun gani ko kun yi imani ko adalai ne kun yadda annabi Musa annabin Allah ne littafin na al-taura littafin ya kake daga Allah kun yadda annabi Isa annabi Allah ne littafin injila littafin saukake daga Allah to su ko ba su yadda da alqur'ani alqur'ani littafin Allah ne Allah ya aiko ba ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi Allah ne ba duk da wannan kuma sai ku kuma kuna kai mu sirrin ku sai ku kuma kuna daukar su matsayin ne na da ku to kada ku yi wannan ko da ku sun yi muku balilliba ma'ana sun nuna muku fata ba kamar da ɗaya dan Allah ya ce wa idza laqu in suka da ku akan hanya ko a gurin aiki ko a makaranta ko la wata hudda da aiki tare da su za ka fi su lablab da bai qalu amanna kada ce ai wani imani ai duk addini ɗaya ne wa idza qalu amma in suka koma waje daya suka ware bab bab bab tare da ku addu alaikum alanina ina cizon ya tsakau dan ta kai irin ci gaban da kuke samu dan takaicin abin da kake akai shi na gaskiya suna cizon yatsa mina magai dan tsananin bakin ciki dan damuwa akan abin da kuka samu Allah ya ce ko a faɗi mutu. mu ne kai ziku sai dai ku mutu da bakin cikin ko addinin Allah yayi gaba na gaba yayi gaba na baya ku ce sun tarhula to ko kullu ba za su gani ba ma bari su ko kullu ba mai yarda ba inna allaha alimun bi dhati sudur kuma Allah ya san fa abin da ke cikin zakatan kowa Allah ka taimake mu yan uwa a ce kun ga ana neman adali in aka samu musulmi an samu adali in ana buƙatar adalci in an tada addinin musulunci an gama samun adalci domin musulmi ya yadda annabi Isa annabin Allah ne littafin da annabi Isa ya zo da shi littafi ya saukake daga Allah bai da ja da wannan musulmi ya yadda annabi Musa annabi Allah ne littafin da annabi Musa ya zaure shi na at-Taurat ta fi zukkake daga Allah bai da matsala kai ba ma su kadai ba musulmi ya yadda dukkanin annabawan da Allah ya tun daga annabi Adam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ware ɗaya sai bai yadda da shi ba duk mun yadda da shi haka ne in kuma ko ba haka ba haka ne to wannan kenan to su kuwa sai suka ce ba su yarda da annabin mu ba annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su yarda annabi bane ba su yarda da annabta shi ba ba su yarda kuma alqur'ani littafin Allah bane ba su yarda da Allah ya zo ba ba za su aiki da shi ba kuma suka koma suka ce ko mu ne yan ta'adda mu muke ta'addanci tsakanin mu da Allah a nan wai yan ta'adda su ne yan ta'adda su ma su yarda da annabin mu kamar yadda muka yadda da annabin su yadda da littafin mu kamar yadda muka yi da littafin an gane wannan ko shi kenan sai duniya ta zauna lafiya ina fata muna fahimta shin wani mutum ne yau yanzu kuna hutta da sai cewa da shi kaga babanka wani ne eh, to ba mutumin kirki bane ban yadda baban ka ban yadda da babanka ba in ka wani gaskiya ban yadda da ita ba ba ne kirki ba ce to amma kai na yadda mutumin kirki ne zo mu zauna mu haɗa kai tare ka ba ni sunan ka in ba ka sunan na saboda Allah za ka yadda za ka yadda in da hankali ko ba aya ba hadisi aka tafa ba shike ne ka nika maka kai ka ce eh, ba mu tsaka ne ko wannan kare ku haɗa ku tare ku haɗu ku tafi tare haka ba za ka yadda ba to mutumin da yake bai yadda da annabinka ba bai yadda da ka ba kuma yake wai ka ya yadda da kai kuma ka zo ku haɗa kai wai ku zauna kun faɗi hidaya ka faɗi mai sirrin mali addinin naka ka faɗi mai sirrin annabin naka da bai da cikin ba kaga kenan an yi zama lafiya in kana da hankali kai da ku haɗa kai kaga ba kai da ba saboda haka ake kenan ba hana mu abokantaka da su ba ba hana mu mu yi zaman aiki da su ba suna ƙarƙashin ka kai ne shugaba su ne ƙasa da kai ko kana ƙarƙashin su shi ne shugaba kai ne ƙasa da shi ko hukka ta kasuwanci ka tsaya sai da ma ka sai da mai ko hukka ta makaranta an gane ku zauna tare ku yi karatu karatu irin sana'a na zamani ko kuma ya kasance shi ke koyar da kai aikin na zamani karatun boko ne ko sana'a ko kai ke koyar da shi duk wannan ya halatta ko duk ne da kullum amma dai amintaka amini na ka wanda zaka fadi ma matarka ta bata maka rai kaje kana bar sirri ga yanda ake ga yanda ake tsakaninka da matarka ga yanda aka yi ga yanda aka tsakaninka da ayyanka, ga yanda addinin ku yake har wani ma cikin addinin ku yake kaza yake kaza ba daidai ba an gane wannan ku wannan kuskure ne ba karami ba to da musulunci ka addini to wannan kuma a wajen wanda ba musulmi ba wannan ba daidai ba Allah ya kyauta Allah ka kare shi da mu mu sani kullun iya suke da gari akwai dangantaka ta jini to ina kunta kalmomi a bakunan su ma ne iya abin da ke cikin zakatun su ya ga wannan girma cizon yatsa a akan ci gaban da musulunci yake samu musamman irin wannan zamani namu kullum kafatin yada labaru wajen tafsire manya za ka ji ana akar maka lafa gane musulunta gari kun ga wannan magana tana bata musulunci suna kulewa da ita suna kulewa da ita kullun zaka ji ana gayyata kauye kaza mutum kaza zaka musulunta kauye kaza mutum kaza zaka musulunta kan gani ko wannan abubuwa suna aka musulunci suna kunewa su kuma suna saurara wata biyau ne kuma watan wata razu ana cewa ga ne bakka ne kafirta a wata kafa ya kala ba ce yau ga wani tambar musulunci sun kuma wani addinin da ba sun ji shiru wannan yana kona musu ne suna cizon yatsa to abin da ke cikin zakatun su ya fi wannan to sai dai ko su mutu bakin cikin su na gaba yayi gaba insha Allah Allah ya ce إن تغفتكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يذروكم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط نعم الله تبارك وتعالى يتقبل بينا منا دان جنسك السجن yace in kan kun hasala idan wata kikkiawa abiya same wata ni'ima ta zo muku kuka ci wata nasara kuka sami ci gaba to wannan abin da ya same ku yadda kuke da tsufa da tsufa yana bakanta muku ne yana bakanta muku ne suna izin ya kan abu wa in tusibukum sayyi'atu in ko wani mummuna abiya same wani mummuna hadari ya fada muku wani bala'i ko wata jarrabawa ko wata waqi'a ta auku gare ku ya faraho ha ina farin ciki da wannan ko ba ga bace ba ko ba sukan koma su shiga daga su yi murna su ji dadi abu kaza ya da musulmi abu kaza da musulmi Allah ya ce haka ɗabi'a ta sai to masu irin wannan dangantaka da ku fa rike su matsayin aminai har ku rika fake musu ga dadin ku ga wahalar ku je kamata ba saboda haka ku dai abin da za yi daga bangaren ku ku tsara kanku duk abin da za yi ba zai cutar da ku ba wa in tasbiru in kuka yi hakuri a ji jarrabawa da Allah yake jarraba ku da ita kuka yi hakuri a ji dokokin Allah ba ku rike su a nan ba ba ku ɗauki sirri kuka kai musu ba wa tattaqu kuka ji tsoron Allah kuka ji abin da yake la yarabbukum khairuhum ila tudu wani makirci da Allah muku ba zai iya cutar da ku ba duk wani abu da suke kulla muku ba zai taba cutar da ku ba darasi ne kula ku zamo masu hakuri akan jarabawar da Allah yake muku masu jin tsoron Allah ka abin da kuke aikatawa kullum ku yi wannan da kun yi wannan to ku ba ku ku duke duk kullakullan kafirai duk maki makiya in ma kirkin su ba zai taba yin tasiri akan ku ba inna allaha bima ta'maluna muhit Allah yana kewaye da tsari da duk abin da kuke aikatawa da abin da kuke aikatawa kuma zai muku ko akai gobe kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ka mu aikata ayyukan alkhairi domin mu samu kyakkyawan ko gobe kiyama Allah ka taimake mu wannan kenan a ce kaga kullum makiya musulunci da kuma waɗanda suka shigo musulunci ba gaba ɗaya ba ma'ana cikin musulunci kokari kuke su ga me zai samu musulmi ko musulunci na kai to ilan wannan rikice da ke faruwa misali a arewacin Najeriya tun daga yan Boko Haram abin da ya kai yan kidnapping yan kwanta kwanta yan tafi yan mamaye gari da sauran irin wa'annan abubuwa waɗansu suna murna akan wannan da ayyukan musulmi su cika cikin uwansu masu da'awar musulunci ne yan guri kaza ne su ne musulmi da musulmi su ke kansu Waɗansu su dariya suke mana akan wannan an gane wannan ko ko irin wannan labarin bai kamata ba kalle kana furtawa kana tattauna irin wannan matsala da wanda yake ba musulmi ba dane shi ko da ya nuna maka kamar bai ji dadin abin ba a zuciya yake murna yake an gane Allah ka taimake mu malam yake wa sai ma ya dangane kuma da ayoyi na tafi bayani na ai mana bayani ne killa killa annal kuffara cewa lalle kun ga tuka gare la yastati'una an yaraddukum ba za su iya cutar da kuma ba ba ma tamakkun bil irshada matukar kuna riko da nuna nan da Allah yake muku cikin Qur'ani allati ta'tikum min Allah wa inda zo muku daga Allah matukar kuna rike da gaskiya matukar kuna rike da alqur'ani matukar kuna bin abin da alqur'ani yake karantarwa gurgurdan iko kuna aikata abin da aka mutu gurgurdan iko kuna bare abin da aka hane ku gaba daya to mutakar kuna wannan to duk wani mace duk wani mahasari duk wani magabci duk kullun da zai duk ma kirkin da zai Allah zai kare ba zai tasiri ba shine sai Allah yake cewa وإذ ظلوت من أهلك تبوئ almu'minina مقاعد للقتال hmm. wallahu سميع 'alim sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tuna da mu wani abu da ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi da bai a shekara ta uku bayan hijira bayan a shekara ta biyu an yakin badar a yakin badar din nan musulmi a lokacin su uku ko dan kadan da haka kafirai su mutum dubu musulmi suka kori kafirai fata fata an gane suka shaga kyar aka kakkake manya manyan to da shekara ta dawo shekara ta uku bayan hijira kafire suka saki yoci kafire suka saki yau dauki suka saki yoci suka taho da miyagun maka, da ƙwararrun sojoji da sojojin haya suka yi wa Madina sinki da kasajin su zo su kashe musulmi a Madina su kake musulmi to sai Allah yake kafa mana ko yake ba mu wannan labari amma dai hujja ko kuma a matsayin alama wacce za ta nuna mana ko musulmi ɗan kun tsaya ko rike dokokin Allah kun yi aiki da abin da alƙur'an ya karanta da ku to kun yawan kafirai ba za su nasara kan ku ba an gane matsalar da ya kaɗai a za faraka ta ɓangaren ku ko ɗin nan ya kasance kun yi sako sako da jin tsoron Allah ko kun ba ta tsakanin wannan ne amma in kun rike shi Allah zai dare muku mutuncin Allah yake tuna mun abin da ya guda a lokacin Uhud din nan Uhud din nan wani dutse ne yana nan bayan garin Madina anan akai wannan yaki har yanzu kaburburan sahabbai wa'in suka yi shahada a lokacin irin su sayyidina Hamza suna nan cikin wannan dutse na Uhud in ka je Madina yau ziyara yana ɗaya daga cikin guraren da shari'a ta ne muka je da gurin dan ka je ka ga wa'annan kaburbura kai musu addu'a Allah ya rike mu to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idh badaw tunda lokacin da kai sammako ya annabi Allah sallallahu alaihi wa sallam min ahlika kabar gida madina kabar iyalinka ka fita ka fita bayan gari san wajen gindin duka abu tabawwa al mu'mina aqada mu'minai maqaqida guraren zama suwa ne ku zauna nan gura dawani dawani dawani kai nan wadada dawani dawani dawani ku kana kana tsarin jinin yakin ka ko ne kana aje su inda ya tantance su zauna wallahu salim Allah yana jin abin da kake faɗa ba ali kuma masani ne ga abin da kake aikatawa ya ji abin da kuka faɗa ya kuma san abin da kake aikatawa huwa yawmal uhud yawma ya bar ya uhud tare da sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito daga birnin Madina ya tayar mazuka Uhud a bayan garin Madina bi alifi haka ne ko bi alifi illa aw illa tamsin rajulan da mutum dubu ko kuma mutum 950 sojojin musulunci kenan a lokacin mutum dubu ne ko kuma ma mutum 150 mutum 950 wanda mushriku na salatu alafin su ko ke a lokacin mutum dubu uku ne wanda zai bi sauri manzon Allah ya sauka a wani bangare yawm as-sabt a ranar asabar manzon Allah ya fito daga Madina sabi shawwal a cikin wato ran bakwai ga watan shawwal watan shawwal shine watan karamar sallah wato bayan karamar sallah da kwana bakwai manzo Allah ya fita akai wannan yake tsoro sanatu salata wa wa shekara ta uku lilla hijira bayan hijira manzo Allah da yake da yake gindin tsoro waj'ala zaharahu askarahu ila abudi sai dingina bayan rijilin zuwa ga dukkan kowa duk wanda ya mutu garkuwa ta daga baya wa sawwatu kufahum ya daidai ta sahun sahabbai ya daidai sahun mutane sojoji wa ajala tajaitan shi ya dauki wata rijina sai ya zaunar da ita min ar-rummat ta maharba wata rijina ta yan baka maharba sai ya dauki wayannan yan baka sai ya zaunar da su kan kan dutsen uhud wa amara alaihim abdullah bin ya sa abdullah bin jubair zama shugaban shugaban baka ya zaunar da su bi sahi jabal san saman dutse wa qala yace ku yan baka ku zama kula illa bi ko Allah jinni ba ku sai mana ruwan kibau daga nan nake so ku kai maka tare ruwan kibau la min dan kada su kullo mana ta bayan dutse wala tabarahu kada ku bar nan bana aw nafarna an rinjaye mu ko ko muka rinjaye kun ga an ci nasara kan mu kada ya kubanna kun ga mun ci nasara kada kubanna ku an gane wannan ku umarni ne na wannan umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba su wayannan yan bakati zaman su kan dutsen nan kan su bar gurin to shine muhalli sai din mu da muke son mu rike akai ne za a yi magana in sun saba wannan abu zai faru sai ne ya faru na izhamma طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم شكرا ممانتا su faka a lokacin da sun fito ne su a lokacin da in ma sun yawa mutum dubu ɗaya ne ko ko mutum ɗari tara da hamsin ma to cikin waɗannan mutumin sun dubu ɗaya kuma akwai munafikai waɗanda ba zuciya ɗaya suka fito yakin ba an gani. maimakon su yin yakin su sai shugaban su Abdullahi bin Ubay bin Salul da shi da jama'a ke suka shiga farfaganda kuma suke da jinin musulmi ɗin suna zagayawa suna cewa kai wannan ba yake yau ta za a ce sun ninka mu uku kuma a ce me yadda ai wannan yaki gaskiya dai kada ai wannan yaki kada mu yadda mu ce ba za a yi ba mu juya baya mu ce. na idan irin da wa'annan farfaganda cikin jinan musulmi to a dai dai wannan lokaci har su bangarori daga cikin bangarorin musulmi irin su da har sun yi kokarin su masu yakuwa an gane wannan ko banu salama da banu harisa wasu gidaje ne manya suna da jama'a da yawa wanda suna cikin sojojin musulunci a lokacin da banu salama da banu harisa sai suka yi kokarin kai anya mu ma kuma muka ba abin nan da tsaki anya mu yi yakin nan ko dai muke mu bani har sun so mu irin wannan tunani sai da sai dai Allah ya kafa zakatun su ba su wakan ba ba su biye ma ganda ko da wancan kai ba ba su biye ma kuluruwar iblis ba sai suka dake dai suka yi da yaki da su ne muke makon Allah to shine Allah yake tana mana cewa a wannan lokaci ba har ga wata jarrabawa da take samu musulmi Allah ya ce iz hammat qa'ifatan minkum a lokacin da wa'ansu bangarori guda biyu daga cikin ko musulmi suka yi buri suke yi niyya suke himmatu an tattala waɗi su ba ku guri su ce ba fasin yakin nan shi muku tawaye wallahu waliyuhuma sai Allah ya ji shi al'amarin sai Allah ya taimake su sai ba su haka ba Allah ya karfafa zakatun ya karfafa niyoyin su sune banu salama tabar da harisa sai ba su watsa din ba sai suka dawo suka dogara ga Allah yu aidama ala Allah fal yatawakkal al aidama mu'mini ai da Allah yake dogara dan haka ne sai Allah ya sanya su mu'mine ne sai suka dogara ga Allah sai ba su manzo Allah tawaye ba sai ba su watsa ba su ko wa'ancin munafika sun ga ba sarki sai Allah ga ba inda zai sun kasa cin nasara wajen warga da dindina dole suka hakura ba yakin ba dai amma kuma dole suna nan ana ganin inuwar Allah ya ce ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون لا ألا سيسنا تفعل الذي صلى الله عليه وسلم سيوا كودا ما وإن المتالق يجوي بلادي بنو السلمة جبن الحادثة كودا سنوات سنتهي ألا زي ما كنا ترى يومين نترى حنو ألا تكيه yana taimakon masu imani ne masu masu addini matukar dai ba su aikata zunubi daga bangaren ba to ku tuna mana wala qadarakumullahu bi badari Allah ai ya taimake ku a yakin badar yakin da aka yi bara ma'ana shekara ta biyu bayan hijira a lokacin wa antum azilla kuna kaskantatu a lokacin kuna ku 313 mutum dubu suka tinkare ku cikin kuɗin nan ɗari uku da goma sha uku yan makamai suke tare da su da yawa dan a cikin kuɗin nan mutum takwas ne kaɗai ke yarke da takoyi sauran daga mai gitse sai mai gora sai mai dutse haka ake mutum takwas kaɗai suke na da kuma gari da wafe ko ba su yi da ke yi ba a cikin mutane su ko wadanda mutum dubu, cikin shi ga takubba ga kayan yaki ga rigar da ke dama sun taho ni yayi ga ingarmin da wata kun gani aka gauza wannan yayi kuka ci tsara kan su kuka kakkace manyan manyan daga cikin su tunda Allah ya taimake ku a wancan ne anan ma Allah zai taimake ku shar'i ne kurun ku ta bangaren fattakullaha ku tsoron Allah kurun ku tsoron Allah iyakan magana ke ne kun ji tsoron Allah to Allah tabaraka wa ta'ala ke miki yi wannan la Allah kun tashkuru domin ku nuna kuma ku godiya ne akan ni'imar da Allah ya miki na'am Allah ya ce إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين lokacin ga na kafirai ta mutum dubu uku ga rundunar musulmi ta mutum dubu ɗaya ko ɗari tara da hamsin cikin su akwai munafikai waɗanda suke yawo suna farfa ganda tsawabi kada a yarda a yi tawaye a ce ba a yi an gari a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam umarnin Allah ya ci gaba da ra'a sansani na musulmi ne tajja'a yana karfafa muku gwiwa dan a dage dai kada a je mu magana muna kai din can a ce muku addinin Allah ku muku kau Allah zai ce muku addinin ku ko ba amma wannan jarabawa ce kuma ce muku kan mu mu tsaya ne yake nan Allah ya ce ka kore da mu ne lokacin da kake zagayawa kana fatiwa rindinan mu'mini dan su samu natsuwa daga kwantar musu da hankula tana taya ku mutane ku yi hakuri ayyakin nan alai ya fi ku ayyam da ku kasiri ke ku ba ayyaki ku Allah ya alƙawarin zai taimake ku ayyam da ku rabbukum ubangijin ku zai muku kari bi salatati alati da dubu uku lalla malaka malaiku mun zai da za a saukar Allah ya alƙawarin zai saukar da malaika dubu uku waɗanda za su taimaka muku gurin yakin nan saboda haka kenan yakin ma muna da taimako daga Allah dan haka mu daure mu dogara da Allah manzo Allah ya cigaba da yi wannan wannan magana akan sani ana gyara mafami ana gyaran kamaru za a gurbe Allah ya ce bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'zukum min fawrihim hadha yumdirukum rabbukum هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين بلى حتى الأمر يتكي يا ما قبل الله تبارك وتعالى إن تصبروا إن دي كي هقولي kuka yarda إيماني yi imani da za ku tarbi abokan gaba za ku bi umarnin Allah za ku bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi sallam wa tattaqu in kuma kuka tsoron Allah ba ku abin da ya saba ma Allah ba wa ya'tukum min fawrihi su kuma kafirin suka yi muku sab daya suka taso gaba ɗaya suka yi shi suka faɗo muku min fawrihi hada ta wannan cikin dola ta wannan sauki na da za su yi shi suka faɗo muku to duk aka yi ta faru ba يمدد كما ربكم وبنجد سبيل آلة متخلفة يقام ذات آلات من الملائكة دم ملائكة دبوجيا أما وسط في سيقال متوجي دم ملائكة دبوجيا متولي سكين كامارا سكين سرين ياجي جميع كما كان يكتبا سبحان الله ثم ملائكة دايما أن يأتي يريد تولى الدنيا إذا أتت ملائكة ما الدبوجيا أذن سكين كلمة me dalilin fadin wannan Allah ya ce wa ma ja'ala Allah wa ma ja'ala Allah illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bihi وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم الله أكبر ake cewa za a karo muku mala'iku dubu uku kai za a yi muku makari dubu biyar Allah ya ce wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya wannan tsari da za a yi muku ba illa bukra lakum sai da a faranta muku rai sai dan kadai a faranta muku rai an gane wannan ko illa bukra lakum sai dan gare ajri wal tamma innakum bi domin kuma zakatan ku samu tsawa da wannan magana amma duk shi al'amari wa man nasar illa min babu daga inda nasara take kullowa sai daga wajen Allah al-azim shi ko Allah mabuwaye gagar koye ne gagar misali al ko ne hikima ne da haka shi yake kawo cin nasara shi zai kawo cin nasara nasar hannun shi take da haka an faɗi muku wannan kari ne domin kadai zukatan ku su natsu yi farin ciki ku samu ku sukuni ku samu jin daɗi shi yasa aka ce muku wannan amma Allah shi ke taimakon addini ba wai ku ba ma ko mala'ika ko ba ko kuma ko ba ku Allah zai taimaki addini Allah zai ciyar da addini ta gaba ko da kuma ba ku sai bare kuma ga ku in kuma din kai Allah zai kawo idan taimakon addini addini da ta gaba Allah makuwayi da misali da haka duk abin da ka gani a duniya to Allah ne ya halicce to wanda Allah ya halitta daga cikin hada wadannan kafiran in ya ga dama yana iya ce musu kurdu su mutu mutane yana iya kakkace kafiran duk kowa ba ya mutu kai yakin ba yana iya sa musu imani su zama musulmi kan uwanku su zama mu'mini irin ku duk su dawo ku ce miki addini da huta da yake an gane wannan ko ko da iya faruwa amma saboda shi ne ne kina ne sai da haka ba sai ya shirya wata hikimar ya sanya suka zama kafirai ya sanya suka zama mu'mini kuma yace to ku fito ku kare addini wata hikima ce ta Allah a nan gurin domin a ga wane ne zake da imani imani na gaskiya wanda zai fito ya yadda zai kare addinin Allah wane ne yake da bata ku bata imani wanda zai nuke ce kai haba su dubu uku su dubu ɗaya kurin kankare su sauka ke waye zai yi wannan dan Allah ya bayyana Allah ya san waye munafiki wane ne musulmi na kwarai amma duniya ma ta sani ka gane ko yana ɗaya daga cikin hikimomin da Allah baraka wa ta'ala ya sanya yake da kuka ku fara addini hikima ta gaba domin a samu wa'in da aka ce a cikin ku yi mutuwar shahada kai tsaye su wuce aljanna ba inda inda ko filin hisabi daga kabari sai aljanna a samu irin nan. da haka Allah cikin hikimomi irin waɗannan yace ku fito ku kare addini na farko a gawa ne ne mai imani na gaskiya wanda zai fito da kyakkyawar niyya da kyakkyawar kudiri wajen kare addinin Allah na biyu domin a samu masu mutuwa shahada cikin ku irin abin da ya faru da na Hamza a wannan yaki kun gani ku su samu damar shahada su samu damar tafiya aljanna Allah akbar amma tun nasara gaba ciki, annan Allah ya shi ke ba nasara shi ke cin nasara Allah ya ce ba shi ga kuma magana Allah ya ce ya faɗa li yaqda daraban min alladhina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin daga cikin hikimomin kuma li yaqta tarafan min alladhina kafaru dan ayanke muku wani bangare na daga wa'ida na kafirta a ba ku dama Allah ya kare kwanan su a kakkashe su ta hannunku ku kakkashe su don ku samu daukaka a duniya a ce ai kun yaki da kafirai iri kaza iri kaza kun murƙe su ku zama jarumai an gane wannan ku? eh sunan ku kuma ya tsiranta a duniya kakkane wasu ku maida su bayan bayan da kuna koran to yanzu Allah ya baka ku sunan sara akai ku kai su haka ya kasance su ne askantaci aw yaqbitahu ko kuma Allah ya wulakantar da su bayan kalibu fa'ili sai su koma suna su duniya ta san cewa yanzu kuke sama addinin ku ne ke gaba su ne su wannan ma yana daga cikin hikimar ta sanya Allah ya ce ku fito ku kare addini amma in kuna kwanta gida ne kurum sai Allah ji ya kasa kafira kuka talalai aka ci gaba da addini to ai ba ku samu wannan dama ba sunan ku ba zai cika duniya ba kun yi kokari ko ba za a samu tahiri ba cikin ku an gane wannan ko wannan cikin mace ta sanya Allah ya ce ku fito ku fara addini Allah ka ce miki abin da ya gudana kenan a yake ko ko yake kiran gudana ko kuma yake gudana kun ji yanda musulunci ya bullo kun ji yanda musulunci ya gangaro tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kun ji yanda ake musulunci taron dangi ake mai karo karan sojoji yau don a zo ne daya a wancan lokaci kusan duk inda musulmi yake a duniya sun tattau sun dunkule cikin garin Madina da kaddarawa da za a kashe mutanen Madina ko a kashe musulmin Madina a lokacin gaba daya kusan an kashe musulmi kowa da kowa domin duk wani musulmi a duniya a lokacin wanda zai Madina sai wanda kullun larura ta gitta yana wani guri ɓoye, dan ma inda yake ɓoye yake bai ja bayyana cikin musulmi ne ba sai ire-iren a gani haka kuma aka yi Madina taron dangi a zo a yi musu kwaf ɗaya a gama da duk wannan abubuwan suke gudana kafiran duniya ne a wancan lokacin suke su yi musulunci kwaf ɗaya to har yau haka suke ba su daddara ba ba su haƙura ba kuma har yau Allah sai ba su cin nasara ba wannan kenan malam yace lamma zakara ta'ala annan nasara innama huwa bi yadihi yayin da Allah ya bayyana mana cewa cin nasara hannun Allah yake wa la yasli ahadin minan nasi aw minal mala'ika cin nasara baya hannun kowa cikin mutane cin nasara baya hannun kowa cikin mala'iku hannun Allah yake to da Allah ya bayyana mana wannan karara na baka bima ya ati sai ya bayyana mana dangane da aya ta tafi ta aqida kala karfafa gwiwa lima taqaddama bi ajin da ya gabata wala yaqtir azabul muslimin kada himmar muslimi da gurin ta samu sanyin gwiwa ba'adahu alaihi salatu wassalam kada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawaye sai Allah ya ce laisa laka min al-amr shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun Allah tabaaraka baraka wata ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam laisa laka min al ba fa a hannunka na al nan da cin nasara da rashin cin nasara duka ba hannunka yake ba kai ma cin nasara ba hannunka take ba to bari wannan ka kuma gani kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk matsayinka a gurin Allah to kin nasara akan wayannan kafirai ba ka take ba hawo ya tuba alai in Allah ya so yana iya karɓar tuban wayannan kafirai su ma su musulunta zamo dangi 'yan uwa iro ko mina iya faruwa aw azibahu ko kuma Allah ya azabtar da su ya basu a kafircin su a ba ku dama ku yake su ku kakkace su su yi mutuwa su mummunan karshe karshe kuma su ƙara cikin wuta fa innam zalim su dai azzalimai ne haka Allah ya ku haka Allah ya musu adalci shi ko Allah ba wallahi ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم نعم الله يكفي ولله ما في السماوات وما في الأرض جاء فرلك السنسان بي ما سهنكلم لمرسا هنكلم ودكنا الله يكفي halittar Allah ne mallakar Allah ne bayin Allah ne haka duk abin da ke cikin kasai masu hankalin mutane da aljanu da marasa hankalin dabbobi da kwari da tsuntsaye na kan tudu da cikin ruwa waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba kaf gaba ɗaya su ma lillahi na Allah ne mulkan wa khalqan wa abida mallakar Allah ne halittar Allah ne bayin Allah ne duk kuma ga Allah za mu koma gobe kiyama yaghfir liman yasha Allah yana gafartawa ga wanda ya so ya gafarta mawa sai ya ci yadda ke hanya ta kwarai ya dora shi hanya ta kwarai ya bi dokar har zuwa gidan aljanna ko yu'azibu man yasha kuma Allah yana azabtar da wanda ya so sai ya so tunani ya karkatar da zuciyar sai ya ganin hanyar nan ta aljanna wata karkatar ta hanya ce sai ya bi hanyar wata kurai shi kenan ya takwara miya ya miya har ya je ya fada cikin wuta haka Allah ya kaddare shi dama da haka Allah ya halice wallahu ghafur kuma hakika Allah mai tsananin gafara ne ga masoya addini shi masu taimakon addini shi rahimu kullu kin kai ne gare su Allah ka gafarta muna Allah ta dukan mu Allah ta dora mu dokar akan hanyar shiga aljanna ta gafarta kura kura mu wannan kenan to abin da ya gudana a wajen wancan yake na Uhud duk da anan sura ta tsaya ko kissa ta tsaya a wannan sura ba a ci gaba ba an gane wannan ko wannan kenan to amma da abin da ya gudana shine a wancan lokaci da aka zo gabda yaki aka shiga ana yaki dan lokaci kadan sai Allah tabaraka wa ta'ala ba musulmi nasara suka kai kora aka fafaro ɗan mutum dubu uku suka dace iyakuwa suka juya a guje an gane wannan kusur a wajen wannan yaki su kafiran makka saboda sun ga irin yanda ake musu a yakin badar yanda ake musu wulakan wato kisan wulakanci a wannan lokaci ya suka ce to ai duk laifin nasu ne su ne suka gudu to yanzu wata hikima za a yi ta yanda ko da za a ci nasara kan mu ba za a gudu ba aka ce yanzu yanda za a yi duk in za a tafi wannan yaki kowa ya tafi da iyali a kwaci ƴaƴa da mata da dukiyar ka wacce ka so ka tafi da ita gurin yaki domin ko da an koro kai hikima su kenan in zafi ya zafi aka koro ka ka rubo a guje ka wuce matarka ka wuce ƴaƴanka ka wuce dukiyarka ina za ka ko da su ka koma ka daji koma, kai yaki <laughs> hikimar kenan to a wannan yaki na Uhud kafiran maka sun taho da dukiyarsu sun taho da dukiya mai tsarin yawa suka taho da ita wajen yaki wai dan tsare mutane kada in an koro su a gudu an gane wannan ku to shi kenan nan da nan ko sai yi suka kai kora aka kori kafirai suka dace iya kada mu manta akwai wasu ɗan baka karkashin Abdullah bin Jubair suna kan dutsen ja amma manzo Allah ya ce zauna na kan su gure zauna na kan su gure an ci nasara ko an ci nasara kan mu suna nan kan wannan dutse to shi nan sai waɗannan mutane ɗan baka na kan dutsen suka fata biyu mafi yawa ne suka ga cewa a ah, yaki ya kare ga hitan an kai kore an kore kafirai sun tsere ga dukiya ta sun zubar aka fasar ganima mutafakkir mu da nima. shugaban su Abdullahi bin Jubair ya ba haka muke da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ya ce ko an yi nasara ko ba yi nasara ba kada mu bakkurin nan ba za mu da ba an ci ya ba mu umarni ku tsaya mu zauna mafi yawa suka ce kai yaki ya kare suka gangara suka diga ganima Waɗansu ƴan kaɗan da suka tsaya tare da shi an fata an gane cikin rundunar kafirai suke gudu akwai wani bawan Allah daga baya musulunta yana shugabantar kuma wani wani bangare na rundunar kafirai shi kuma dama hikimar shi ya wa musulmi ta bayan gida ta bayan dutsen nan amma 'yan baka dake kan zuwa sunan sun mai kike kaza, duk inda zai zagayo suna kallon shi da haka yarsa inda zai kullu kwatsam sai ga sun gangara sun bar dutsen shi ne sai ya take da wannan sai ya zagayo ta bayan dutsa yan waɗanda suka rike su Allah jin jibal cikin mutanen kada ya kace su da suka gangaro suka biyo rundunar musulmi ta baya an gane wannan ku da suka biyo kuma suna kisan musulmi ta baya waɗancan kafiri da ake bi sun ruga da suke tirjiya su da suka biyo baya sai ga an tsare rundunar musulmi tsakiya gaba kura baya tsaya ta baya ana kisan su ta gaba ma ana kisan su to kuma sai al'amari ya koma baya sai al'amari ya rufe sai ayati ya koma sanyi a wannan lokaci kafir da suke rufe barna mai tari yau. har an kai lokacin da musulmi suka dafa kiya kowa an yi gudu yake nema sai da ya kai kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutanen da suka tsaya kusa da shi ba su wuce ka kirge su da yatsun hannu ba ma'ana ba su kai goma ba su kai suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a lokacin kowa ya kama da ne hatta kiran suna ganin kamar sun kace manzo Allah suna kamar sun kai sun kace sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ku ko daga baya dai abubuwa suka kai suka komo har aka raunata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga jini na zuba an ce har an karya ne hakora a wannan lokaci kafirin suna ganin ma sun kace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da cikin sahabbai ke kusa da shi fara Abu Talha ya tsaya da murya assalamu alaikum ya daga murya ya mutu ku dawo manzon Allah yana nan sai ya mutu ba babu wanda ya ji wannan sauti ba sai irin su ce karfi ya kuma juyo ke tura da nakajirai ya dawo kuma ka sake gurza yake karshen al'amari Allah ya ba musulmi nasara karshen al'amari Allah ya ba musulmi sa'a kafirin da aka kare kai su kasa suka sake gudu gudu na ban mamaki ina fata mun gani to anan muhallin shahid din mu shine kamar yadda malam ya faɗa tun farko da za a karanta da mu wannan kissa ku musulmi in kun ji tsoron Allah in kun tsaya akan abin da Allah ya ce da manzon Allah to ko ni karfi ko ni girman abokan gaba ba za ku taɓa cin nasara kanku ba amma da an samu baraka ta bangaren kuka saki umarnin Allah kuka saki umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to yanzu nan za a ci nasara ɗin na fata mun gane me ya jawo aka ci nasara kan musulmi wa'annan ɗan bakar suka bar inda manzon Allah ya ce su tsaya wa'annan ɗan karar da manzon Allah ya ce tsaya nan gurin sai suka gangaro ba su tsaya ba wannan shi ya jaza sai Allah ya karye yakin musulmi sai ga kafirai sun da su yi balla wannan laifin da suka amma dama nasara tana da musulmi da mai Allah tsarin ba su nasara karshe da ya nuna iya iyakarsu sai kuma Allah ya dawo ba musulmi nasara sai ta kuma ya jari ina fata mun fahimta wannan isharar ce mu magare gare isharar ce gare mu ma yau a matsayin mu na musulmi masu addinin musulunci alhamdulillah muna godiya ga Allah to mu tsaya mu tsare mu Allah addini kuma mu yi abin da Allah ya ce mu yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce mu shi manzon Allah la ya kafa da hawa in huwa illa wahyu yuha abin da ya faɗa wahayi ne duk abin da manzon Allah ya ce yi kaza zuciyar mu ta gane me yasa aka ce yi haka ko baka gane ba mun fahimci ma'ana abin ko mun fahimta ba to yi haka da mun yi haka sai Allah ya ba mu cin nasara a rayuwar duniya ya ba mu cin nasara a rayuwar lahira kada mu yi aiki da fahimtar mu da a ganin mu ne Allah ya ce ne manzo Allah ya ce yan bakan ta aiko da aiki da fahimtar su ya kare a ganin su yaki ya kare ga yakan an yi kora saboda ka yanke wancan mola hukunci wannan saba ba umarnin manzo Allah suka yi Allah ya nuna musu wannan shine sakamakon saba ba umarnin manzo Allah to mu ma haka muke har gobe a harkokin mu ne da kullum muna saba ba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yana nuna mana mun saba ko duk ko imanin duk imanin mu ba mu imanin sahabbai ba to mun yi ba mu yi ba suna saba mu umarnin manzon Allah sai da Allah ya nuna musu sun saba to mu ma haka yanzu muna saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ko Allah ya nuna mana mun saba an gane wannan ko saboda haka a dunkulanmu da ɗaiɗaikunmu kowa ya kokari ya ji umarnin Allah ya ji umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aya ta gaba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun Allah akbar to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kira masu imani ya fadi musu ya kafa musu wata doka wata in sun bi ta sun tsare ta babu shakka za ta kai ga cin nasara in ko ba su bi ba to babu shakka Allah zai tsantsana musu kutar su zai karya tattalin arzikin su za su zauna a firgita a duniya sannan kuma za su babbaya da kura ba sun ta Shi ne magana bai ba Allah ya ce ya ayyuhan ladzina amanu ya ku inda kuke masu imani in dai da gaske ne ko ku yi masu imani ne da gaske ne imanin naku to la da riba kada ku ci dukiyar riba adafan muraqaba wacce ake ninkawa ake kar ninkawa wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku daina Da riba la'allakum takrihun domin ku da babbar rabo in kuna neman babbar rabo gurin Allah ta tsare ku dukiyar riba dan baya ka dan wani darasi namu mun yi magana kan riba din ku ko tana da kofofi da yawa tana da kafafi da yawa tana da salo iri iri ma'ana dai duk wata hanya da dukiya za ta jawo dukiya ta wata makauniyar hanya ita ake ce ma riba kamar yadda muka yi misali wancan irin cinikin da ake a waɗansu lokuta kila ma har yanzu akwai masu yin irin musamman ma'aikata waɗanda suke ma'aikatan gwamnati za a zo da buhunkin kafa? a kasuwa ana sai da kafa shinkafa misali zan yi ba ta kuɗin kenan ba misali ne a ce misali a kasuwa buhunkin kafa dubu goma ne to amma baki zan ɗauka baki za a bani sai an yi alabashi biya ɗaya ko biya biyu sai a ce su haka ne dubu goma sha biyu an gane wannan ko kudin yadda na ɗauka a dubu goma sha biyu to wannan dubu jiyan da mai shinkafa ya ɗora mu sunan sa riba ba riba ba ce riba ce an gane wannan ko tayo kuma to ai ne ba buhu shinkafar nake so ba kuɗi nake so zan je in yi ma yara ɗinkin sallah an gane wannan ko ne ai kenan ko ba ko ne dama muna sayan shinkafan ba amma kuma dubu takwas zai tsaya sai ya kawo dubu takwas ya baka kuma yana son ka dubu goma sha biyu kaga arqaqan muraqaqa an ci sama an ci kasa to duka wannan riba ne wannan ɗaya ne daga cikin kofofi daga cikin kafatan da mafi yawan malamai suka faɗa da cewa kafa ce ta riba na asibu goma ake saidawa na da man sha dan baki kuma na saya takwas ɗanninka dalilin hana saya goma ne kuma in ma haka ne in ma haka ne ba sai saya goma ba to kuma sai saya takwas na na ka ta sama na gurku ka ta kasa na dade maka kai na dade maka hawa an gani ko wannan ba riba ba ce riba ce saboda haka in ana yi a gyara Allah zai sa albarka a cikin dukiyar da ake irin wannan ko da ana ga kamar ga tana karuwa ba karuwa take ba raguwa take domin albarka ake nema ba yawa ba albarka ake nema to ba albarka an gani Allah ka kare mu da haka Allah ya ce masu imani kada ku tsiri ba linkin ba linkin an gani ku duka tsoron Allah wata kullu ku duka tsoron Allah la allakum tuflihun domin ku zama masu cin nasara ku zama masu cin nasara masu san babbar Allah ya ƙara jan hankali ne ku duk tsoron Allah ku duk tsoron wuta Allah ya ce nar allati u'iddat lil kafirin na wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin ku duk tsoron wuta wacce an tattale ta ne fadan kafirai to ya ake ku kuna musulmi kuna sallah kuna azumi haka kullum dan neman kuɗi ya jaza ku garbe ku faɗa wutar da aka yi ba dan ku ba an tattale ta ne fa dan kafiri ko idda an tattale ta ne kurin lil kafiri da dan kafirai a cikin in ka ga musulmi ya je zai wata kai an gani shi kike ya kai to kurin dan ne ma a tare dukiya sai ku zake ku kai kanku ba gidanku ba to kada ku yi wannan an tattale ta ne kadai da kafirai to ku ku ji tsoron kai kanku gurin taya za ku ji tsoron kai kanku ga kinan zuwa wa Allah war rasul la'allakum turhamun hanyar kenan wacce za ku ji ku kare kanku daga wannan wuta wa fi Allah fi mu Allah da'a war rasul fi mu Allah da'a da an ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kaza to ku amsa hannu biyu ku aikata Allah ya ce a bar kaza ko da kuna yi kokari ku fitar ku bari والرسول فيما منزل أن صلى الله عليه وسلم دعا لعلكم ترحمون جميع قسام رحمة جميع قسام كيف كيف جميع قسام كيف وزعين الله دنيا دلاجرة سنكم قيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين نعم. wa kuma ku yi gaggawa ku yi rige-rige ila magakirtin rabbikum wajen neman gafara da ubangijinku duk abin da za ku yi Allah ya gafarta muku to sai ku fari ku aikata wajen nafi ku yi rige wajen neman gidan aljanna arduha fa'in gidan aljanna ba as-samawati wal ard ya kai fa'in sammai da kasai ya kai fa'in sama da kasa samman nan guda bakwai a sauke su duk a jujjuna a da juna a haɗa da faɗin wannan ƙasar wannan duniyar to in ka auna faɗin murabba'i sifan ta cikin zuciyar ka cikin tunaninka in ka gano ko ka kiyasta to faɗin gida ɗaya kenan ɗan aljanna faɗin gidan ɗan aljanna kenan guda ɗaya shine mafi kankanta cike da kayan adalci an gani kuma in ka jefa ka da wani kenan ita ma ta da wani shin ba za ka gaggawa neman wannan ba zaka gaggawa neman wannan ita wannan gidan aljanna ko ita an tattale ta ne ita kuma da muttaqina dan masu jin tsoron Allah a ce me zai hana mu tsoron Allah ne ya wajen mu tsoron Allah dan mu samu wannan gidan aljanna Allah sai sifanta mana sifofi waɗanda masu tsoron Allah suke da su dan su zama mana famana ka duba kaga kana da waɗannan sifofi in ba ka da so to ka a cikin irin wa'ina sifofi ni ma in duba in ina da wa'ina sifofi in ban da so to yi kokari in ɗabi'antu in sifofi da wa'ina sifofi su ne sifofin masu tsoron Allah da Allah ya tafi da tun daga ga sunan zuwa الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعادين عن الناس والله يحب المحسنين الله أكبر الله يكفي الذين ثم السورة الله جاء وإن أتكت لجدا الجنة جنة sune waɗannan waɗanda yawanci ƙona suke ciyar da dukiyoyinsu kisarra a lokacin yalwa in Allah ya yalwata su to suka yalwata su taimaki bayan Allah warada aka ma su ka kunki ko dan kada suke da su suka yi kokari cikin dan kada da suke kila musamman wani cikin ido ce dawiya sifa ta farko kenan wal qazimin la gaiza ma su hadiya fiki an fusata an yi musu abinda ba daidai ba suna da ikon ramawa ga hanya mina mina za su bi rama da suke ce sun haɗe sun daure sun sani wal afina anil nas ma fiyatiya ga mutane an tuce su an zalunce su karara ga za su ce bi rama ga hanyar su take fansa ya su ce sun yaci Allahu akbar afina anil nas ma fiyatiya ga mutane to wa'annan sun daga cikin wa'annan wa'annan aka tattaje gidan aljanna saboda su waɗannan su ne suke kyautata ma kawunan su wallahi ibn mutai shi kuma Allah yana san masu da ma kawunan su kuma tiya tiya ga mutane ku kauda kai daga zaluntar ku da akai ku yafi shin kuma ba ku su Allah ya ce muku ne ala ku ne ayyaka Allah lakum kuma ku su Allah ya ce muku kuna so to laifi na kuke ma Allah sai tsakanin ni da kwana saboda haka dan mata ka taimaka laifi ba za ka yafe ba dan makwabcinka ya maka laifi ba za ka yafe ba abokin aikin ka ya maka laifi wane ne naka ya zalunce ka ya maka laifi ka ce ba za ka yafe ba shin kai kuma laifi na kake ma Allah shi ma in yace ba zai yafe ba ya ina za ka yi kanka duk dan adam dan adam ne duk dan adam ajibi dole ai maka laifi dole kai ma wani laifi ko ba kai ma kowa laifi ba za ka yi ma Allah ko ka ne ma Allah laifi an gane wannan ko saboda haka in dan adam ajizanci ya gidda yayi maka abin da baka so ba ya bata maka rai yayi maka laifi to ya ce maki kai ma shi Allah ya ce maka baka asara Allah ka yafe mana ya Allah ka yafe mana Allah ya ci gaba da cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu wa anfusuhum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون نعم الله يتجبر صفا كامل في متقي انت وإن الله يتبتل الجنة جلسه يكتب والذين دوائن دسكي إذا فعلوا فاهدة in suka aikata mummunan laifi fahisha laifi babba an gane wannan ko kamar zina kamar ire-iren waɗannan manya-manyan laifukan da ake alƙawar azaba kan in suka aikata irin wannan aw zalamu anfusahum ko ko suka zalunci kawunan su suka aikata ɗan kanana kanana laifi ko idan ba kai matsayin haji ba an gane zakaru la kusan tuna Allah da sun suna Allah ya hana Allah sai su da sukan nemi فاستغفروا لذنوبهم سكن الله da لهم ذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله sun yadda babu mai gafarta zunubai in ba Allah ba nan da nan sun yi laifi da suka maza maza kuma su koma wajen Allah su nemi ya gafarta musu walam yusirru ala ma fa'alu ba ka cewa akan aje suka aikata ne laifi sun aikata laifi yau sun ce Allah ya je mana kuma gobe su ƙara aikatawa Allah ya je mana yi kuma su ƙara ba ka irin wannan ba sa aikata laifi suna nacewa wa hum ya'lamu suna sana wannan abin laifi ba sa yin wannan sun yi laifin suka nemi gafarar Allah Allah ya gafarta ba a ce kun ga ƴan uwa ba sai aka yi mu'mini waje laifi ba a mu'mini yana laifi an gane wannan ko musulmi yana laifi dan adam azumi ne ta ko ina kake kana laifi kada ka dauki ka kai wankakke ne da yawa sai muka suke daukar kansu waɗansu wanka ku ne ba sa laifi laifi ne su wani. wannan ba haka bane kuskure ne sirri ce dane kullum a rayuwa dauke kanka kai ne laifi ne an gane wannan ko dauke kanka kana laifi dan haka ne zai baka damar kai wa tuba ga Allah amma har in ka tana gwada maka kai mutumin kirki ne ka fi kowa kirki ba to daga lokacin zaka din tuba ga Allah lokacin da ka kirki kana ganin kai wani ne to kullum da daukar kowa ya tika ta bangaren abin da ka daukar kowa ya tika kirki kowa ya fika abin da aikata aikan kware ka fi kowa ne wannan zuci ka tsaro ya ma wannan na ka laifi ya tsare ma gaba ya cika ma ido ni fa kaza fa na fayi kaza kaza fa ne kaza nake to wannan ya tsare kai ana kama hangen laifin wani ka kamba mu girman laifinka da kurakuranka kada ka tsaka ganin laifin da kake aikata dan karami ne wannan zai baka dama kai ta duba wannan zai sun ya ka zama cikin mutane masu shiga gidan aljanna gobe kiyama Allah ta haka Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta mana wa'annan sifofi na sune mutakai sune wa'anda Allah ya tattali gidan aljanna dan su gaba ɗaya sai ya ce musu ne أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله أكبر الله يكفي أولئك إلو مؤن متعلمة إلو مؤن صفوتي مؤن أدى للسافو إلا جزاؤهم مذكرة من ربهم sakamakon su ba إلا bane illa wata irin gafara وجنات تكما جدد تجن الجنة تجري من تحتها الأنهار قولمون كاين جائي سنة تبدانا قرأة جدد تجن لن الجنة خالدين فيها سنة كما ومن زمان في الجنة أبدا هرقبا أبدا هرقبا تأتن أبدا ba ranar da an je kenan ta dawoma kenan kuma kowa ya dawoma kenan kai wani ima ajrul alim kai ma dalla dalla dan masu irin wannan aiki Allah ka sanya mana cikin su Allah ka sanya mu cikin su to ku ji sifofin masu shiga aljanna sai ka auna ka ga kana irin wa'annan sifofi in an fuka ta kana haɗi ya fiki in an ci ka suka ce in kai kuskure kana neman gafarar ubangiji to ko kuwa an gane wannan ko ni ma zai in yi haka nake ku ne ne ban da su daga ciki sai kokarin da bi an aikata eh ne ne kake da su a ciki sai kai Allah godiya ko eh ne ba ta da su a ciki sai kai kurin aikatawa ina fata mun gani kar muna son gidan aljanna to Allah bai bar mu cikin duhu ba a rike mana abun ba ga hanya dar ga hanya karara illa iya kayar namu inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura Allah dai ya nuna mana hanya ta kware ga ta nan ga ta nan an karantar da mu ya rike na mu in ma ta kira ko bi Allah godiya mu bi wayannan hanya mu tafi aljanna ko in ma kura ko kuma wata sai ya butulci sai ibin wayannan hanyoyi daga ayatu wasu ne masu saukar masa su fanta ne ba za su yafiya ba ba za su kauda kai ba sai an yi kaza sai sun yi ayyuka suna lafiya to da sauran irin wayannan ayyuka kuma ayyuka ta tafiya wasu Allah ta kare ga dukkanin alamu mun gangaro mun gangaro mun zo cikin aljanna ga dukkan alamu kuma za mu fara cikin aljanna in Allah ya so za ku mu tashi gobe kiyama in Allah ya cikin aljanna Allah kaddara wannan Allah kaddara mun shiga aljanna gobe kiyama Allah ka kare mu daga shiga wuta ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka kaddara mun shiga aljanna ka yafa kurakuran ya Allah Allah ka gafarta mana kurakuran ya Allah lokaci yayi zamu ta anan sai dai Allah tabaraka wa ta'ala kai mu gobe sai mu tsora da inda muka dakata din nan wato shine aya ta 137 Allah kai mu Allah sai ka barka da wannan karatu akwai tambaya bismillah Allah ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam kuma DIG yana roƙon ah, malam tare da jama'a addu'an neman lafiya da dan uwanki dake da lafiya yana Abuja da sauran marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya ga baki daya na'am yace malam idan mutum bai da lafiya amma zai iya yin sallah a zaune hmm. sai ya rika yin ta akan kujera ko kuma yana dungura sa a bango hmm. sai sallar sa kai a'a ba a ce a dungura goshi a bango ba idan mutum yana iya yin sallah daga tsaye ya sallah daga tsaye irin lafiyar ya kai ba zai yi bai yin daga tsaye to yi ta daga zaune daga zaunen na a ko ina kuwa ko kan kujera ko kan tabarma ko kan katifa ko ma kan menene mutum ya zauna ya yi ta daga zaure to duk inda za a yi sallar daga zaure ba za a dungura goshi jikin bango ba ba za kuma a dauko wani hoje ba ko wani dutse a dungura goshi jikin imai ake ma'ana nuni in kana zaune haka sai ka dauka kana tsaye in kai karatu za ka rubuta kadan sun fiye da kanka kadan alamar ko sai ka daga kan alamar ka dauko da burku sujada ta kai gaba da kai inda ka je kita su da kai ruku sai da dan wuta nan shi da alamar kai sujada in kai gaba ne ka dauka ku haka dai za a yi da nuni ba za a dauko wani hoji ana dungura a gurin haka ba ba kuma za a je cikin bango ana dungura ba cikin bango ba an gane wannan ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tadda wani mara lafiya yana sallah yana dungura ko cikin bulu manzo Allah sai amsa filan yayin da sai ya ce kai sallar ka kai goce ka kasa in zaka iya in ba zaka iya ba to kai nuni hanyoyin nan guda biyu ba a sa hoke ba a jingira cikin bango kurin dai in goshin ka zai iya kai wa kasa ya kai in ba zai yi ba to kai nuni muna fata an gane Allah ka ba mu lafiya marasa lafiya na ka ba su lafiya na'am wannan yace malam ni malamin makaranta ne na project na'am kuma ana jiya na sallar ina daidai gurgudu hmm. to tambaya ta ita ce hmm. akwai kudin rida da ake karba gurin iyayen yara na mathematics da kuma english hmm. idan aka karba shi mai mai da littafin hmm. sai ya cire naira ɗari hmm. ya yi wa makaranta sauran kudin mu kuma sauran staff sai araba mana shin wannan kudin ne matsayin to in na ka fahimci da ake kasuwanci shi ne littafin je naira ɗari ɗari yake da littafin in ya kawo makaranta sai ya ce ki a saida ɗari ɗari ko da hamsin hamsin ko sai aka saida sai ya cire ɗari sai wannan abin da ya karu a kan ishirin ko mun sai ba ko muka ta sai a wannan haka ake yi kenan ko sai wannan ne ya halaka akwai irin wannan kasuwanci ya halaka ka amso kaya na wani kasuwanci me kaya ne ce ga shi na ba ka da ɗari ɗari duk abin da ka samu a sama kuma naka ne in kana iya ɗora riba 20 20 ko talatin talatin ko hamsin hamsin wannan naka ne in ka sai da shi ka kai ni abin da ka amsa akan abin da yake ya halatta ai irin wannan kasuwanci ina fata mun gani Allah ya taimake mu na malam a lokacin salat tahajjud kan ga wasu an yi raka'a ɗaya suna zauna hmm. to malam sannan masu zaman ne matsayin sallar kada gafa kuma ai ku zaka tambaya ko ko ko dika ga na zauna in an yi raka'a ɗaya su zauna har sai daga zaunan ko ko shi kenan dai daga nan ba karawa ba su take ya zo ko hin take to alamar kenan sun gaji ko ba haka ba alamar sun gaji wannan raka'a ne ta gaji yadda su ko ba haka ba da haka ita zauna sai an gama dogon karatun nan an kusa da kuɗin su take an gane wannan ku to ba ce sallar ta bata yi ba sallar ta yi amma da tunda lafiya ce mana da ka hakure maka kanka ko kai a baka a gida maimakon ka zo kai wannan dogon tsayuwar in ka karanta abin nan Fatiha kula a'udhu bi da falaq rabbil nas kai abakar ka a cikin minti goma ka gama kai ta hajji sai ma ina fata mun gane suka huta maka ka ba ka zo masallaci ka wanda ka ba amma dai muka tambayar ta ake cewa zai matsayin sallar su sallar su kai an gane wannan ku sai dai da ba haka kai ba da yayi Allah ya taimake mu na Allah ya ta malam menene hukuncin wanda ya zakka da kudin riba menene hukuncin wanda ya zakka da kudin riba tambayar kenan haka ne ko akwai magana maganganu masu tsawo a nan gurin wasu suna madogara da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne bai amfara ko ne sai mai tsarki an gane wannan ko da suka ce irin wannan in mutum yi aikin alkhairi da abin da yake ba mai tsarki bane ba to Allah bai amshi wannan ba ina fata mun gane mafi yawan malamai suka ta akan wannan to amma in ya kasance wannan kudin riban nan ana ada su kuma da wadansu kudi da ba na riba ba ina fata mun gane yana kasuwanci na halal kuma ga wannan kudin riba suna shigowa hadawa ake a garmata to wannan kuma aka kidda musu da zakar Allah ya amsa domin ana kaddara ya kidda zakar kudi ne wa'in suke na halal wancan kuma ne fi na daga hoyana ina fata mun gane Allah ya taimake mu na Allah ya su malam mutum ne ya mutu ana bin shi baki hmm. shi kuma wanda ke bin sa bashin ya kasa zuwa ya ɗan koyi mamacin bayani domin su biya shi hmm. shin ne hukunci sa ana shi hukunci shi ana sai ya yaɗe an gane wannan ko da ya kasa zuwa ya mutu bayani abin da ya kamata sai ya ce ya yaɗe miki yanzu shi kenan ya samu dada gurin Allah bai asara ba wannan ya ci yadda ba asara ba ce ba zai samu dada ma da ita ibada dan ai faɗi da ajiya zai samu dada gurin Allah ina fata mun gani abin da ya kamata kenan kun ga mun karanto ayar baki idza tadayantum bidayna ko doguwar ayar da kun ga an faɗe mana sharɗan baki akwai manyan sharɗa guda uku duk baki a rubuta sannan a kafa sheda sannan a sa lokaci ka gani kaga wannan inda akwai shi rubuce da shaidu ba zai ji nauyin zuwa cikin yan uwan ba to amma yanzu ne kila ba su rubuta bane ba shaida da haka yake din nauyin kai yanzu in yaje yana bishi kaza da kin za a yarda an gani duk da haka yanzu abin da ya kamata sai ya ya ce miki shi kenan shi masa Allah ya baki wani abin wanda ya fi abin da ya ce ya yafe din nan kuma Allah ya baki lada Allah ka yafe mana na malai ina hukuncin mutumin da yake surutu a lokacin da limai yake hudu ba ranar juma'a ina hukuncin mutumin da yake surutu a lokacin da limai yake hudu ba ranar juma'a tambayar kenan hmm. amsa shine gaskiya al'amari ya babban laifi yayi laifi laifi ko mai girma waɗannan hudubobi biyu da ake wani yanki ne na sallah kamar yayi magana cikin sallah da haka ko wanda yayi magana cikin sallah a iya cewa babu sallah mafi kankanta ake dai bai da ladan wannan juma'a an gane wannan ko ladan da ya kamata ya samu bai da shi saboda haka a gyara da liman ya hawo bari an fara hudubar din nan to an yanke koyi kamar ka shiga cikin sallah ba a yi wata magana ba a yi wani aiki har sai ya gama hutubar ne an gama sallah ko da ko baka jin abin da yake cewa da darasi yake kai ko bahaushe ne dole ka saurare shi me yake cewa ina fata mun gane Allah ka taimake hutubobin nan guda biyu wani yanki ne sallar juma'a sai daga wani bangare da sallar juma'a ba daban suke ba na'am malam dangane dai da riba na'am idan aka yi wa mutum kari na hmm. riba hmm. to shi ya halatta ya karin kuma yana ni to in na fahimci tambayar an ba ka bakin da ruwa ko in zaka biya ya harta ka ƙara in ko ka noke ka ba da iyaka kudin kun ka ce ban biyan saura shi da abin da ya tambaye yake nufi kenan to in hakan yake nufi ba to in ya noke din yace bai biyan sauran to sai ba sai ba sai yayi laifi ba sai dai gudun fitina kuma ko musamman tunda ba arzikin musulunci ba ce yanzu na iya kai ta daure kuma ko ba haka ba inda zai iya ya tsila miki miki wa'azi wani ya ga fa abin nan kai mun kai a kuma wannan haramun ne saboda haka dan Allah kai hakuri kada ka aika kudin nan kada ka abin da kake bi na ya bi ta hanyar lalama da lallaki ya nuna miki haramcin abu ko na baka wannan kai ne ba zai kake maka fitowa ba dan haka mu yi hakuri mu ba abin da Allah ya ce Allah ya haramta wannan kuma ka tambaye malamai ma kace saboda haka dan Allah kai hakuri ga kaza ɗinka amma tsarin nan ina baka shawara dan Allah kada ka kamta ka kyale to yi miki wannan wa'azi ya ci sai a samu arabu cikin lalama Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa shikenan Allah ba mu dacewa Allah ya taimake mu gaba ɗaya daya kada mu manta takardar farko akwai koma AIG yana bar addu'a da dan uwan shi wanda bai da lafiya yana Abuja to muna bar addu'a da ɗan uwan yi gabaki daya da shi wannan mara lafiya da sauran marasa lafiya na gidaje da na asibitoci da waɗanda suke rashin lafiya a tsaye tsaye Allah tabaraka wa ta'ala ka san mu gabaki daya ya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka warkar da su ya Allah Allah ka ba su lafiya marasa lafiya mu gabaki daya ka ba su lafiya Allah ka warkar da su ya Allah Allah kuma ka ba su ladarjiya Allah ka ba su ladarjiya duk lokacin da mutum yake cikin rashin lafiya yana cikin wata ibada ne ta musamman aikin lada ne yake wannan kwanciya ta jiya ibada ce mutum yake yi aikin lada ne lada ake rubuta mai ya Allah ka tuka musu ladan su Allah ka tuka marasa lafiya musu cikakken ladan su Allah ka ba su ladan wannan biyar ce ya Allah ko da kuma suka riga mutuwa ɗan uwa musulmi Allah ka tsara su Allah ka gafarta musu Allah ka rahamce su Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu gudun da su ya Allah Allah ka ba mu masu yi mana addu'a bayan mun mutu ya Allah Allah ka san mu ka san bukatun mu Allah ka zuba albarka mai tarewa cikin batun mu ka biya mana Allah ka sanya alkhairai masu tarihi cikin kasan ka biya mana ya Allah cikin bukatun nan namu ya Allah har da gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna aljanna ita ce kan gaba cikin bukatun ya Allah Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka gafarta kurakuran mu ya Allah Allah ka kaddara mana muna daga cikin bayinka masu aljanna ya Allah yan uwa musulmi kasar mu Najeriya tana da bukatar addu'a daga gare mu kasar mu kenan ita kadai muke ita ba mu da wata sai ita dan haka wajibi ne duk abin da ya same ta ya same mu duk abin da ya faru gare ta ya faru gare mu wajibin mu ne ne mata addu'a Allah ba wannan kasar ta mu lafiya Allah ka ba wannan kasar ta mu lafiya Allah ka zama da wannan kasar ta mu lafiya wayannan fitin da suke faruwa a kasar nan Allah ka mar kasar ya Allah Allah ka umurce mu a cikin tafin kai mai girma da murmuke ka Allah kai alƙawarin zaka amsa mun addu'o'in mu ya Allah Allah muna roƙon ka ya Allah ka muna karshen ina fitin ya Allah Allah ka kawo mana ƙarshen ina cikin duniya Allah Allah ka ba ƙasar mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba jama'ar musulmi lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah ya Allah ka amsa mun addu'o'in mu mun tabbata ba ka taɓa alƙawari ya Allah Allah ka amsa mun addu'o'in mu Allah ka amsa mun addu'o'in mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Uh-uh.